la la la a assalamu alaikum wa alaikum salam wai kai da na baka pa din nan ko ba ka iya bane alhaji wallahi da wata harka na zo don kule ya a waje yawwa idan yanzu na ji magana idan ka ga yarinyar nan gidan masu kuɗi ina jin ba'ar manyan mutane Allah motan ma da tuntun na daɗe da baka yi. to ai yaji ni ban san cewar kai ma <laughs> kai eh. ni ba da kamar na jiya nan sauro ya tara gargala ta ka san ni in ba kowa a kusa da da sauro alhajin Allah wai kana nufin a hotel din ka kaɗai ka ai ni ka gane ban iya tsaya akan titi in ga mace na tafiya in ce sai ga uwa kai a hotel ɗin nan a da kamun magana akwai kawo sababbi da Allah ba fa karuwai na ce ba a girma da da kamala ta ina irin matan gida wa'anda suke su kyau A su kafa kauna a alaji akwai wasu yara masu tuya a wani alayyar eh wato yarinya tana yawan yawan magana ka ba ita to ka lallaba ta na ran da Allah ka lallaba ba ne ta sabuwa ce na ga aha a alaji bari shi da wannan babuwar tana hoje to ba ka da matsala maza maza Salamu alaikum. <coughs> Ya Jaji. Allah ya taimake ka. Shigo wala. <coughs> Atiku Abubakar. Barka ne. Ya aiki ya gida. To ba da la. Alhaji? Ajiya. Abin da kake aikata yake nan dama. Wai kana nufina wanda ka shigo ka ce za ka shigo da ita. Gata. annabi duk abin da kake nema a nan wallahi za ka samu na shiga uku to ha ki ga da hankalin ki ba shi da matsala ai shi ba kai mun ba ka fiye surutu me daki na ce dan shegiya ka ji ka dauko ta ka biyo da ita kana ta zuba wa wanda ka kunya ta kina ji annabi <laughs> bai da matsala kai na ka mai dan mata sun kai ubanka ni ina faɗa miki ai idan kuka yi dama idan ka ce za ka yi tafiya dama abin da kake aikatawa kenan ka zo ka samu hotel ka yi ta zaman ka to ke yanzu me ya fito da ke tun daga bauchi kika ɗauko jiki kika zo abuja me ya kawo ki nan ni na zo wurin ƙanwan ta ce dan Allah ko ta likita wai wacce san adadin. ne wallahi matsalar dama ka je kulab ana sakin kiɗa ka ka mm. ka zaɓi mata wallahi tallahi a kulab muka haɗu dama ina gaji wallahi a'a ba magana ye wannan ai na laifi na ne yanzu dan Allah dama baki ne ni wannan halin ba ka yafe ma alaji ai shikenan sai dai a yafi juna ni ma na yafe maka to ni sai ni shawara saboda ban yadda da ke ba wallahi ban yadda da ke kai wallahi duk abin da kai sai an maka haka haka haka magana take billahi lalle ka duba ka gana da ce banza na samu a shi a kai bari bayan ta wallahi za ta iya wucewa wani ɗakin mutanen gunnan ba kirki ne da su ba la la la la la kai barkanmu da till interiors wanda suka kware domin kawo kayayyakin zamani irin kayan turki kayan waje kaya masu inganci da fatan za ku zo Habuja Ama Plaza Kado domin ku samu wannan garaɓasa. kaga tuwon gado ba katako ba komai da ka zauna dai ka ji kana dansin wannan da kiɗa kawai dai ka ga mutum ya zama michael jackson muna fatan da mu da ku ku zo domin ku ibi wa'annan garafasa da za ku gani a kan idanunku kuma kaya a cikin sauki ga farashi ga arha ga rahusa kai barakati ko da gidanka ba zai ɗauki irin wa'annan design ɗin kayan ba za a mayar ma da shi na zamani idan ka ba da kwangila kai dai tuntubi manaja ko ka tuntubi wakilansu akan wannan lambar waya kamar haka da ka je za ka ji an maka rahusa sauƙi za a mayar ma da gidanka irin na dinu malayi wato uban kyale-kyale ga uban jagwal la la la in dai baka zo kayi siyayya a kamfanin til interiors ba to an yoka wallahi kaya design irin na sanata dinu wallahi irin falon shugaban ƙasa irin falon sanata kabiru sani gaya muna fatan za ku zo domin ku ibi wannan gara basa apc pdp kowa kowace jam'iyya kake za ka samu wannan gara basa da wanda aka kayar da wanda ya ci zaɓe da wanda bai ba za ku iya haɗa kayayyaki ku gyara gidanku kamar yadda yake a da ta hanyar Till Interiors muna fatan za ku gwangwaje da wayannan kayayyaki da kowa gani irin su gado su labulaye su mayafai duk abin da kake bukata na gida da duk wani abu da ake da zaya Kano Kaduna Bauchi zane da duk inda kake a Najeriya suna da mutuwa na zamani da za su yi kayayyakin mm-hmm. su kai muku har inda kuke su yi muku abubuwan da ya kamata. isa ɗinka duk yana samu ko Uban jagon, kirawo shi.